ala rabu samawati Allah taimaki mai babu. Ku kaɗa mana wannan hukuma in yi rawa ta in juya in yi kiɗa na in juya in taka rawa ta in do tun daga muka banke ga na zaune ka san wannan yan waƙoƙin na gargajiya za su tuna maka shekaran jiya da shekaran jiya wancan wannan haka suke na gode ma san kira kafin da kafin wajen ga ni ɗauri wato kuma allura ta tono ba to Allah ya kiyaye a nan gode ko kuma san tsallake a nan na kwar gida na bai kuma yau da safe ma fa rijiyar nan fa Bude ta kwana an fahimci ruwa a rijiyar nan ina gaya ma wallahi ya kai masaki sha biyar masu ɗan wata ɗanin suka ɗiba masu kokon zafi ɗanin suka ɗiba yi laifi ba a ah, dauje gani zan ka san Allah akuyar ka yar kalli da kake yar kalli nan, kai akuyar nan ta kona idanu zan kwashi kudi akuyar nan ta wallahi idan wata idan mutanen gari amma ba a'a kai kuma ranka da dai wadatacce ne ka san me nake so kai sai ka faɗa akuyar nan hmm. ta je tayo ai ta shiga shinge na malam ɗahin eh Malam ya nan nan gabar da gari kenan. Kwarai da gaske. Ya kai karar ka wajen mai uwa. Malam Jibo. Eh. Ya kai wannan abu. Malam Jibo wancan dan uwa Malam Sadauki. Dan Malam Sadauki. Wannan Malam Sadauki. Shi. Eh. Ya kai karar ka wajen mai uwa. Akuyar ka Malam Jibo ya shadda wasansa. Inna lillahi wa Fiye da rabin buhu. Ta ce. Ta lashe. Ta lashe. ma ta kunto mu kura wallahi. Ai ni ma din fa da. kamar na daure ta fa na nemi igiyar na rasa. Wallahi igiyar daurewa ce ban gani ba. Dan Allah ka ce mu. Dan Allah ka mu. Ai eh. Ni kai na fa dan shegiyar tsada ka san masu kiwon ɗan maraƙin nan ne kana so maraƙi ya cika ya cika ibin ƙasa to ya samu ruwan ɗan wake ni dai kaga ina ta baka hakuri ko ba haka ba ko daga ta wani albana hakuri albana yanzu nan ka duba yanzu ga mata kaza wannan nan mai ɗaki na to mai ɗakin ka ba ka hinan ta ɗaure ba saboda ka ba ta ƙaunar jan magana ba ta so a tawo da wata ka kaga mai ɗaki na kaga tabbacin cewar munafuka ne. ta kama nata ta ɗaure ni na wata tsiga ne na kora akuya ta gudu wata ni ba shawara ka dauka shikenan zan dauka na goda ta baka shawara ka ɗauka, yanzu ka ga baka yaman cewar fa igiyar da ba ka daura akuyar ba kaga dan Allah san kira da abin da aka ga dama aje a yi Aje a yi. Eh, na faɗa na faɗa haka kullum dan akuya ta guda ɗaya ta zo idan a'a haka yar ta guda ɗaya ta ƙona ido Allah zai wanda ka mai na na ya gari ne ka mai ko ban faɗa ba ban kama suna ba ni na ce ya wallahi ban yafe ba wallahi ɗan doka daga birni sai sun zo garin nan mutuncinka wallahi sai in ci mutuncinka wallahi